manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana a cikin hadisi yana cewa kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba qila wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba rawahu al-buhari yace kowa daga cikin ku zai shiga aljanna sai wanda ya ki sai aka ce wane ne zai ki ya rasulullah sai ya ce wanda ya bi ni shine zai shiga aljanna wanda ya saba abin da na zo da shi to shi ne baya son shiga aljanna imamu al-buhari ya rawaito wannan hadisi saboda haka da ni da ku wani malami yana cewa mu yi ƙoƙarin guziri dukkan mu kan mu sake wallahi kan mun sake ma faɗa ni ranu Allah ka kiyaye mu Allah ya ba mu ikon bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum